A shirinmu na wasu muhimman mata da suka taka rawa al'ummarsu, a yau mun samu bakoncin malama Saudi wata mace mai kamar maza. Wacce ta ce sana'a goma maganin wahala. Sunana Hajiya Saudi. Za ki dan bamu labarin ki a takaice? Na rayuwa ta yi fa eh, ne. ga shi ne ina rayuwa ga inda ana a gidan mai gida na. Ke yar Kano ce? Eh, yar Kano ce. Um, Kina aiki ko sana'a kike? A'a a bana aiki. Sana'a kai muke yi. Wani irin sana'a kike yi? Duk wacce Allah ya kawo. Haka zannuwa a yanzu dai. Zannuwa haka mayafai takalma. Duk To me ja haka nan kike sana'a? mana a to kin san da yanzu a rayuwa ai zama haka ba zai yi haka yan kananun ma muna idan kamar gasara haka da su meat pie duk ana yi mm. da abin da ya sama yanzu haka har dambu na kaji ko na sa'i eh, eh. inda an samu eh amma sai mutum ya baki oda kenan eh gaskiya bez gan yanzu kin ga yadda lamarin yake in kai ma sai a baka da shi da na kan yin aji kawai da an zo kin ga ana nema ba sai an jira ba hmm. to yanzu ba zai yi ba muna zancen shekara nawa da kika fara sana'a kai gaskiya na daɗe fiye da zai eh, ashirin fiye da shekara ashirin gaskiya to akwai dalili ko kawai ke ba ki iya zama haka ne akwai dalilin da ya sa kika fara sana'a ko kawai eh gaskiya a da haka ina zaune kin gane din da mu mutane to akwai kawaye na irin zaki ga sun fuffuta haka da suna zuwa Saudiya Dubai haka an na ce na ga sun kawo kayan nan da yawa sai kiga irin na taho da su ko na nuna yan uwana su ce suna so a karɓo musu to ina zo na ajiye su suka shigo sai su ce a aiko suna so haka wasu kuma su ka nan za su kadan Allah an gwata ya musu yarwa tunda yawancin ka shigo gidan baka rabuwa da jama'a za su zo ke mai fuskan mutane ce mm, ni dai ba na so ina dai wannan tun da kai ba kuɗi ne da kai ba kin san mutane kuma da bashi in suka ɗauka mm. to ina batun bashi yanzu zama ah, kan bashi tab jan sai a hankali ana biya ko kuwa kai to ba laifi dai amma ina wani sai kika an shekara duk ga sunan muna fama wata ma yanzu shekara kusan biyar hmm. tun a tamfofin amimma lokacin ana kawa sun dauka fiye da kayan dubu dari har yanzu to haka ba kawo na a yana kawo domin dan abin da ka samu tuna ne gaskiya a policy dina in na sai da kayan mutane sai na sallame su to daga baya duk wanda zai zo kin ga shine haƙina zan rike to da ta rike kayan nan ban ji daɗi ba sai da na riga na gama sallama na riga na gama sallama su sannan kin gani yanzu kin ga na ne shi yasa an na tuno abinci ya min ciwo sai da na gama wahala sanan ta zo ta rike kafiye da na dubu ɗari kin ga ai ba daɗi to ina batun alfanu me aka samu da sana'a a alhamdulillah tana da kuma komai dai ba tara ake ba amma dai za a yi biyan bukata na dan kashe a wannan a lokacin to yanzu wani kira zaki wa mata musamman matasa a na yanzu a to kin ga ai rayuwar ta yanzu da tura ba daya ba gaskiya ƴaƴan yanzu su kawai yan ba ni a basu ne ko da babu suna so to kuma dole in wanda Allah ya sa iyali ai dole ka nema ka basu saboda yanayin yanzu kin gani za su gani ga kawaye ga samarin nan na yanzu su ma duk da dai ba bayarwar suke ba amma ai ba za ka ta'allaka ka ce saurayi ya bude yaro da ungo ungo ba kai ma ai ba daɗi ba ne ba tunda yanayi ne ya canja da ne ake wannan wanda iyaye ne ma suka hada kansu ba wai saurayi ne zai ba yarinya ba kin gani To Madalla baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.